ku barkanmu da haduwa a wannan masallaci ne tarin albarka wannan sabon masallacin juma'a da yake wannan sabuwar unguwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare wannan unguwa da kuma garinmu gabaki ɗaya yau muna ashirin ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma takwas ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda malam abdulhafiz hafizahullah ya gabatar dalilin mu shine domin tattaunawa akan abin da muke kula muke fuskanta malamanmu suna cewa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hibzul hal ilimin da ya fi mahimmanci ga baki ɗaya shine mutum ya koyi ilimin halin da yake ciki wani abu ya zo wanda mutum zai aiwatar to ya nemi ilimin saninsa sannan aikin da ya fi ga baki ɗaya shine mutum ya tsara halin da yake ciki wato ya aiwatar da abin da ya kamata a aiwatar a cikin lokacin da ya kamata a aiwatar to ramadan muna fuskantar shi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda za su halarci wannan wata su shaida shi kuma ya ba mu ikon aiwatar da ababen da yake so a aiwatar a ciki kuma alkawarin da ya yi na 'yan tabayi waɗanda ba su da iyaka a cikin wannan watan Allah ya sa muna cikin waɗanda za a 'yanta bayan haka na kasa abin da zan yi magana a kansa gida-gida abu na farko shine watan ramadan da falalolinsa watan ramadan sunansa ramadan watanni guda goma sha biyu ake da su a musulunci Allah ta'ala yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillahi yau makhalakar samawati wal'arba kirgar watanni a wajen Allah watanni ne guda goma sha biyu haka yake a cikin littafin Allah kuma tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa watanni guda goma sha biyu ne a wajen Allah a cikin watannin nan guda goma sha biyu akwai watan Ramadan a jerin kalandar na Umar radiyallahu anhu wato kalandar hijira shine wata na tara idan muka ce al-muharram muna da safar muna da rabi'un awwalu muna da rabi'un akhiru muna da jumadal ula muna da jumadal akhira muna da rajab muna da sha'ban muna da ramadan sai masu biye masa su ne shawwal da zulqa'adati da zulhijjati waɗannan watannin guda goma sha biyu Allah maɗaukakin sarki ya raɗa musu wannan sunan kuma ya sa su kasance adadi guda goma sha biyu haka suke a cikin littafinsa a cikin duka watannin nan babu wani wata da Allah ya kama shi ya faɗi sunansa a cikin alƙur'ani ƙarara sai watan ramadan wannan na nuna darajarsa Allah ta'ala yana cewa shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'an watan ramadan shine wannan watan da Allah ya saukar da alƙur'ani a cikinsa na abdullahi dan abbas kamar yadda al'imamu alhakim ya fitar a cikin almustadaraku ala sahihain ya ce saukar wadda ake nufi ana nufin inzaluhu min lauhi mahfuzi ila sama'i duniya bi baitil izzati saukar wadda aka yi wa alƙur'ani aka kwaso shi ga baki ɗaya daga allan Allah na gaibunsa tsararren allansa da ya kira shi da allahul mahfuz aka kwaso ƙur'ani gabaki ɗaya tun daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin har zuwa min aljinnati wan nas aka aje shi a wajen da ake ce masa gidan buwaya wannan gidan yana sama ta ɗaya in ji sagiduna abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu wannan ita ce ake nufin da saukar da alƙur'ani a watan ramadan bayan kasancewarsa shine watan da aka sa wa suna a cikin alkur'ani aka kira shi da ramadan shine watan da aka sokar da alkur'ani a ciki kamar yadda muka ji bayan haka shine watan da ake azumi a cikinsa babu wani wata da ya wajaba a yi azumi a cikinsa in ba ramadan ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man shahida min kuma shahara falyasumhu duk wanda ya halarci watan ramadan lafiyar shilau yana zaune a gida mace ce kuma tana da tsarki kuma yaro ne wanda ya balaga ya girma kuma yana da hankali to falya sumhu to ya azumci watan ramadan a wannan watan ne ake yanta bayi Allah subhanahu wa ta'ala yana da bayi da ya alkawarin ‘yan tasu a cikin wannan wata mai daraja wata mai albarka. a cikin wannan watan ne ake bubbuɗe ƙofofin aljanna a cikinsa kuma ake kukulla ƙofofin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala yana cewa idan wata ramadan ya shiga ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi ash-sharri aqil aqli' ya kai mai neman alheri matsu ya kai mai neman sharri ka yanke daga neman sharrin ka kakkar sake neman sharri duk waɗannan falalolin wannan wata ne mai albarka wannan wata wata ne da musulmai suke masa shiri tun watanni kafinsa da yawa al'imamu ibn rajab alhambali yana faɗa cewa magabata sun kasance sukan yi wa ramadan shiri kusan shekara guda da zara an gama ramadan na bara to za su fara shirye-shiryen yadda za su fuskanci watan ramadan na sabuwar shekara kun ga kun lissafa sai a ce shekara guda kenan ko watanni goma sha ɗaya amma shirye-shiryen su sun fi kankama ne idan aka shiga watan sha'aban wato watan takwas watan da yake jajibirin watan ramadan wato daga shi sai watan ramadan kenan wannan watan da muke ciki ke magabata sun kasance wasu idan watan sha'aban ya zo sukan kulla shagunansu ga baki ɗaya an gama kasuwanci kenan domin shiri game da ramadan da yawansu sukan kulla makarantunsu idan ramadan idan watan sha'aban ya shiga domin su zama sun fuskanci alkur'ani su yi wa alkur'ani shiri su zama abin da suke shine zallar karatun alkur'ani suna sauka suna sake sauka suna sauka suna sake sauka shi ya sa ma magabata suke kiran watan sha'aban kafin ramadan da shaharul ƙurra wato watan makaranta alƙur'ani saboda mahaddata a wannan lokacin za su yi shiri domin ƙiyamun lai ba a san a ce liman ya zo yana jan sallar tahajjudi kuma yana ƙagewa to shi yasa sai su kasance suna wa kansu tadribi suna horar da kansu suna ƙara sauka suna ƙara bita karatun alƙur'ani suna taƙarasta domin me domin fuskantar watan ramadan mai albarka wannan wata na ramadan wata ne da a cikinsa ake da wani dare ƙwara ɗaya wanda idan allah ya datar da mutum da shi to allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa zunubansa duka shine ake kiransa da lailatul qadr lailatul qadri ana samun sani a watan ramadan Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khayrun min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hi hatta matla'il fajr wannan watan idan mutum ya dace da shi ya bauta wa Allah to zai zama kaman yayi bautar shekaru 80 da uku da watanni shekaru 83 da watanni domin Allah ta'ala ya ce lailatul qadri khairun min alf shahri wannan watan wannan ranar ko wannan daren ya fi alkhairi fiye da darare guda dubu ɗaya dare dubu ɗaya shine zai baki shekara tamanin da uku da watanni sau da haka ba wata ba ne da ya kamata mutum yi wasa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kawai sai aka ga zai hau mimbarinsa yana da matakalai uku sai aka ji ya ce Allahu ya ce amin ya sake hawa na biyu sai aka ji ya sake cewa amin ya sake hawa na uku sai aka ji ya ce amin bayan ya gama jawabi sai sahabbai suka tambaye shi suka ce ya ma'aikin Allah mun ji ka ce amin so uku kana hawa mimbari ko me ya faru sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu ne yanzu ya zo wajena ya ce duk zai yi addu'o'i uku ni kuma in ce amin addu'a ta farko ita ce mala'ika jibrilu ya ce alaihi salam duk mutumin da ya rayu da iyayensa suka tsufa tare da shi har suka koma ga Allah suka bashi a duniya shi kuma bai yi abin da zai sa ya shiga aljanna ba to Allah ya murza hancinsa a cikin wutar jahannama mala'ika jibril ya wannan addu'ar shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce amin addu'a ta biyu mala'ika jibril ya addu'a ya ce duk wanda ya ji an ambaci sunanka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma salati ba to shi ma Allah ya murza hancinsa a cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin mala'ika jibrilu ya addu'a ta uku ya ce duk mutumin da ramadanu ya zo ɗaya ga wata biyu ga wata goma ga wata sha ɗaya ashirin ga wata ashirin da biyu ga wata ashirin da tara talatin ga wata amma har ramadan ɗin nan ya fita bai yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi aljanna ba Allah maɗaukacin sarki shi ma ya zirma hancinsa ya murza hancinsa a cikin wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin kin ga ya uwa ashe ya kamata ki addu'a Allah ya tsare ki ni addu'a Allah ya tsare mu daga shiga cikin wannan addu'a da mala'ika jibrilu ya yi kuma manzan Allah su sama ya ce amin addu'a tana da ban tsoro farawa da waye ya yi ta kuma sannan wane ne ya ce amin wanda ya addu'an nan shine shugaban mala'iku mala'iku ga baki ɗayansu Allah ya siffanta su da cewa bal ibadun mukramu bayi ne su masu daraja bayi ne ababen girmamawa shugabansu ne addu'a wanda kuma ya ce amin shi kuma shine shugaban halitta ga baki ɗaya da mala'ikun da mutane da aljanu ga baki ɗaya annabin musallallahu alaihi wasallam shine jagora shi ya ce amin kina jin wannan addu'a za ta faɗi ƙasa banza a'a duka waɗannan biyun sun cancanci Allah ya amsa addu'ar sau daga muna roƙon Allah Allah ya sa mu tsallake wannan addu'ar da mala'ika jibrilu ya yi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce amin Allah ya sa mu cikin bayinsa waɗanda zai ‘yanta bayan haka an ce a yi magana a kan yadda mace za ta tsara lokacinta ta ci gajiyarsa a watan ramadan to muna da lokaci muna da mace sannan kuma muna da tsara lokaci sannan kuma muna da watan ramadan mun yi magana akan watan ramadan waye shi da irin falalar da Allah ta'ala ya tanada a ciki to wace ce mace mace wata halitta ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta domin ta zama ɓangare a cikin ta guda biyu Allah ta'ala ya ba mu labari cewa komai ya halicce shi guda biyu ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkaru komai mun halicce shi guda biyu la'allakum tadhakkaru domin ku zama masu wa'azi akwai namiji akwai mace annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace innamal nisa'u shaqa'iqur rijal mata ai ababan halitta ne na maza wato tare siki. amma mace tana da wasu khasa'is tana da wasu siffofi da take banta da su abu na farko shine Allah ya sa mata wasu irin ababe da suke faruwa da ita wanda ba su faruwa da namiji mace ita take al'ada namiji baya yi mace ita take ɗaukan ciki namiji baya ɗaukan ciki mace ita take shayarwa namiji baya shayarwa na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci jikin mace jiki ne ba irin na namiji ba mai ƙarfi shi ya sa sai ya ɗora wa namiji nauyayen abubuwa na aje waje ai maya, ita kuma sai aka batta da cikin gida Allah ta'ala yana cewa wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta Allah ya rantsuwa da abin da ya halicci namiji da mace da shi wasu malaman tafsirin suka ce wa nan Allah yana nufin wa ne Allah ya rantse da kansa a matsayinsa na wanda ya halicci namiji da mace da ya rantsu wace ya ce inna sa'ayakum la shatta lallai ayyukanku sun bambanta aikin mace daban aikin namiji daban na uku daga cikin siffofin mace ita ce asali aka ce ta zauna a gida Ka'ida ta Allah ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ya ku mata aka fara da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ƙarna fi buyuti kun ku yi zaman ku a gidanku in har za ku fita fita ta tilas to wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula in za ku fita to kar ku fita fita irin ta ballagazai irin ta jahiliya ta maguzancin farko idan mace za ta fita ta fita da lullubi ta fita da mayafi kar ta sa turare ta bi gefen hanya da sauran ƙa'idoji da ake da su na fitar mace waɗannan wasu daga cikin siffofin mace ke mu ɗauki mace ita ta fi zama a gida mafi yawancin ayyukan mace a gida suke asali ma shari'a ta ba mace gabaki ɗaya aikin gida ne idan ana magana mace ta fito waje to wani abu ne na daban amma al'asulu asali shine mace a gida take ina son fahimci wannan shimfiɗa saboda tasirin mawdu'in mu na bayanin ya mace za ta tsara lokacinta kuma ta ci gajiyar wannan lokacin a watan ramadan mace ita tafi zama a gida ko ita 'yar gida ce a ƙa'ida ita take da gida shi ya sa ma Allah ta'ala ya kira mata da su ne ahalul baiti asalin ahalul baiti mata ne eh Allah ya ce ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira yana bayani akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce abinda Allah yake nufi shine so yake yi ya tafiyan muku da ƙazanta ya kuma abuta gida ya kuma abuta gida kuma Allah so yake ya tsarkake ku tsarkakewa sannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kira matar annabi Ibrahim a.s. Sara da cewa ita ma ahlul baiti ce wannan dai yana nuna mana mata suke da gida su suke zama a gida waɗannan siffofinsu kenan abu na biyu shine lokaci menene lokaci lokaci wani tsari ne na ubangiji da ya sanya shi ayyuka su rika faruwa a cikinsa kuma ya kasa shi gida uku akwai lokacin da ya wuce akwai lokacin da ake ciki akwai kuma lokacin da ake fuskanta wannan hatta masu harkar yare idan za su tashi za su yi bayani akan lokaci haka suke sashi akwai alwaktul madi akwai alwaktul hadir akwai alwaktul mustaqbal akwai lokaci wanda ya shuɗe jiya kenan akwai lokacin da ake ciki yau kenan akwai lokacin da kuma ake fatan a gani shine gobe kamar yadda mawaƙi tun a jahiliya yake cewa wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami ya ce wa a'lamu ilmal yaumi tabbas na san ilimin yau domin gashi ina gani gashi mun ga rana ta fito ko mun ga alfijir ya keto mun yi sallah asuba alhamdulillah sannan alfijir rana ta fito masu sallar walha sun yi sallar walha sannan ga mu a cikin hantsin muke muna gabatar da darasi ilimin yau kenan wal amsi qablahu sannan na san ilimin jiya shine al'ams sai ya ce walakin nani an ilmi ma fi gadin ami sai ya ce amma me zai faru gobe wallahi ban sani ba wannan fa mai waƙan nan ya yi wannan waƙar zuhairu bin abi sulmani kafin zuwan musulunci ya wannan baitin so daga lokaci ya kasu gida uku kamar yadda al'imamu ahmad al-khalil bin ahmad al-farahidi yake cewa al'ayyamu salasatu yawmun mashhudun wa yawmun ma'ahudun wa yawmun ma'udun ya ce lokaci ga baki ɗaya abu uku yawmun ma'ahudun ranar da aka riga aka ganta sai ya ce al'am jiya kenan ba ki da abin da za ki iya yi a yau ɗin nan ba ki da jiya jiya ta riga ta wuce al'imamul hassan al basar yana cewa ya kai ɗan adam ka sani kullum kana wayuwar gari jiya ka sai ta yi ban kwana da kai yau kuma tana cewa inna ma ana jadidu ni sabo ne yau dinnan ni sabo ne fa'amal ya khairan yi ƙoƙari ka aikata alkhairi a cikina fa'iza zahabtu fala udu abadan idan na tafi ba zan sake dawowa ba sau da ka jiya ta riga ta wuce ba yadda zaki ki gyara jiyanki ta wuce shi kenan ba za ta dawo ba shi ya sa ma laraba suke cewa dare da yini aljadidan kullum su sababbi ne kullum su sababbi ne innal jadidai ne idan mastaulaya ala jadidin adniyahu sababbi guda biyu da dare da yini kullum sababbi suke zuwa idan suka zo suka sirfafi wani sabon halitta shine jinjiri to haka za su sirfafe shi su ƙwarzabai har sai sun gan shi ya mutu ajin yahu Bila sai sun kusantar da shi zuwa ga mutuwa bahaushe a cikin hikima sai yana cewa ana kwana ana tashi jariri ango ne ai ba ango ba ana kwana ana tashi jariri tsoho ne ana kwana ana tashi jariri gawa ne to al'amci kenan shi al'imam al-khalil yake ce masa ma'ahu an riga an gansa kuma ya riga ya wuce jiya jiya ya wuce yinin jiya ya wuce daren jiya ya wuce ba zai dawo ba sannan bai da alaƙa da yau ba su da alaƙa. shi ya sa wanda Allah bai kaddara zai ga yau ba bai ganta ba domin a nuna ba su da alaƙa da jiya wanda kuma ya ga jiya yau kuma yake gani to ba wani abu wanda yake na jiya ne da za a dawo masa da shi yau ya riga ya wuce sai ya ce wa yau mun mashhudun sai ranar da kuma ake ganin ta yanzu shi ta ce mashhud ranar da yanzu ake ganin ta ita ce rana ta biyu ita ce al-yawm kenan ita ce yau sannan sai ya ce wa yawmun maw'udun sai na uku ita ce ranar da ba aka yi alkawari za ta iya faruwa ga mutum za ta iya zama ba ta faru ga mutum ba ita ce algadu gobe kenan gobe waɗannan su ne kwanaki guda uku da ake da su alƙur'ani mai girma ya nuna mana mahimmancin lokaci ya karantar da mu mu kula da lokacinmu kan mi wasa da shi mu ci gajiyar lokacinmu haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa ingantattu ya nuna mana mahimmancin lokaci kuma ya nuna mana tsadar lokaci kuma ya faɗakar da mu ya mana gargaɗi ya ja kunnan mu cewa kada mai wasa da lokaci mu kula da lokaci kan mai wasa da shi alƙur'ani a cikin salon da ya bi na yi bayani akan mahimmancin lokaci ya nuna mana cewa lokaci ayar Allah ayar Allah kuma Allah ta'ala yana buƙatar a ɗau izina a game da lokaci Allah ta'ala na cewa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ta'ala shine wanda ya sanya dare da yini su ne lokaci su zama suna musaya a tsakanin junansu yanzu zuwa wani lokaci nan za mu ga dare ya zo ba mu daɗe da fitowa daga wani daren ba yanzu muna cikin yini zuwa awanni nan gaba sai mu ga gari ya yi duhu liman arada an yadda kira au arada shukura Allah ya sanya wata rana Allah ya sanya dare da yini su zama suna musanja junansu suna yin musayi a tsakanin junansu amma liman arada an yaddakkara ga wanda yake da nufin ya wa'azantu shuɗewar dare da yini wa'azi ne gane hankali au arada shukura ko kuma yi ya gode wa Allah ashe ke da ni da muka ga yau ya waje mu gode wa Allah godiyar Allah tana bayyana ne a cikin me zane wa Allah subhanahu wa ta'ala me za mu aiwatar a cikin lokacin da ya ba mu sannan Allah maɗaukacin sarki a cikin salon da ya bi domin nuna mana mahimmancin lokaci sai ya rantse da lokaci Allah subhanahu wata'ala ya rantse da lokaci a wurare da yawa ya rantse ya ce wal walfajiri ya ce wa layalin ashiri wa shafi walwasar Allah subhanahu wata'ala ya ce wal walfajiri ina rantsuwa da lokacin sallar asubahi alfijir kenan wa layalin ashiri sannan ina rantsuwa da wasu darare guda goma sun ga yanzu waɗannan dukkansu lokuta ne alfajir lokaci ne allayalil ashiru lokaci ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wallaili idha yaghsha wan nahari idha tajalla Allah yana rantsuwa da dare wallaili idza yaghsha Allah yana rantsuwa da dare idza yaghsha idan ya lulluba haske ya zama an shiga duhu wannan hari ta jalla sannan Allah yana rantsuwa da yini ta jalla idan ya bayyana da haske dare yini dukkanin su lokuta ne Allah ya rantse da hantsi ya ce wa duha ina rantsuwa da hantsi abduha halin da muke ciki yanzu to Allah ya rantse da shi daga nan har gabda da lokacin azaha da ana ce masa azuha Allah ya rantse da shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayinta na lokaci ya ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahu Allah ya ce na rantse da rayuwarka ya kai ma'aikin Allah lalle mutanen annabi lutu lafi sakratihim ya'mahun sun kasance a cikin mayansu na sha'awa ya'mahun suna ta faganniya sannan ya rantse da lokaci ga baki daya ko zamani ga baki daya yace wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya rantse da lokaci daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana mahimmancin lokaci ya ba mu labari cewa zai yi tambaya a game da lokacin mutum a ranar lahira Allah ta'ala ya ce awalam nu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nabi fazuku wa malin zalimi na min Allah maɗaukacin sarki zai ce wa waɗanda suka ƙi cin gajiyar lokacinsu a ranar lahira Allah ya ba su shekaru musamman mutum ya kai shekara sittin bai yi abin arziki ba Allah ta'ala zai ce masa awalan mu'ammirkum ashe ba mu rayar da ku mun ba ku lokaci isasshe ba ma ya tazakkaru fihi tazakkara lokaci isasshe wanda mai wa'azantuwa ya kamata ya makansa wa'azi da shi waje a kumun nazir ashe mai gargaɗi bai zo muku ba ibnu abbas ya ce annaziru shaibu furfura annabi sama ya fassara wannan ayar ya ce a azar allahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta ballagahu 60 sanatar. Allah ya yanke wa mutum hanzari ba zai zo gaban Allah ya ce ai Allah ina da uziri ba ba yi da uziri idan har Allah maɗaukakin sarki ya ba shi shekaru 60 ya yi rayuwa amma bai bauta wa Allah yadda ya kamata ba duk wannan yana nuna mana mahimmancin lokaci da kuma tsadarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mahimmancin lokaci da kuma tsadarsa a cikin hadisansa ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhat wal faragh ni'imomi guda biyu da yawan mutane ba su cika cin gajiyar su ba an ruɗe su da su abinda ake cewa algabanu shine ki ɗau kayan ki kai kasuwa kina tsammanin kasuwa za ta miki kyau kin tafi da kayan dubu ɗari kina tsammanin in baki ci riba ba da yawa ki ci riba dubu goma aka gama kasuwa tsaf kayanki suka kare duka ba abin da ya rage sai kika zo kirga kuɗi kawai sai kika ga naira dubu hamsin an samu ne an samu asara ko kuma kin gama cin kasuwa tsaf an gama komai kin sa kuɗin ki kin kirge zaki da kawai shi kenan sai wani mai sane ya zo ya sana kuɗin ya sace kuɗin ko sisi bai ban miki ba wannan shi ne ake cin shi al-ghabal shi sa Allah ta'ala ya kira ya kirara ranar lahira da haka yace zalika yawmu taghabun ranar da za a yi wa mutane kamun ga ranar da mutane suke tsammanin sun ci riba ashe asara suka yi to da yawan abubuwa guda biyu manzalla su sama ya ce mutane na asararsu ba sa cin gajiyarsu waɗannan ababen guda biyu ni'imomi ne manya-manya a sihat wal fararu a siha lafiya wal farar da dama ta lokaci al'imam ibn al-jauzi rahimahullah yana cewa ba dole ba ne Allah ya haɗa mutum biyu waɗannan قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون فارغا وقد يكون فارغا ولا يكون صحيحا ɗan adam zai iya yi yana da lafiya amma bayi da lokaci da zai ci gajiyarsa ɗan adam zai iya zama yana da lokaci amma kuma a kwance a asibiti lokacin shi awannin shi ashirin da hudu ba wanda yake tsammanin ya masa wani aiki amma kuma ba zai iya yi ba to shi ne sai annabi sama yake cewa in Allah ya haɗa miki ga lokaci ga lafiya amma kika bari suka tafi haka nan wannan kin zama maghbunatu kin zama wadda aka yi wa ga irin misalin da muka buga na wannan 'yar kasuwar da ta ɗibi kayanta na dubu ɗari ta tafi kasuwa ta saida sai da ta gama saidawa tsaf aka kwashe kuɗin ko sisi ba uwa kuɗi balle riba kuɗin da za ta shigo mota ko ta hau keke na ma sai an taimake ta an ba ta yi bara to ne mutumin da Allah ya ba shi lokaci ya ba shi lafiya ya tafi lahira bai yi abin arziki ba ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata al'imam mu'azunin razi yana faɗa yana cewa al-maghbun المغبون من أطل أيامه بالبطالات وسلط جوارحه على الحلكات ومات وما أفاق من الجنيات من الجنايات yace wanda ake nufi da wannan rudaddar shine wanda ya abu uku abu na farko da zaki wal iyadu billah Allah ya tsare ki ya tsare mu mutum kai mutum ya je ya zama maghbuni ya zama wanda aka yi wa kamunga mai tsammanin ya samu riba sai ga o kuɗi ba ta fito ba balle riba aka yi asara tsagwagwa ya ce shi ne man atsala ayyamahu bil bitsalat shi ne mutum ya bar lokutansa suna tafiya baya aikin komai zaman gwazai zaman latsa waya zaman latsa waya me ya fara a duniya me aka yi zaman kallon fim albitala shiga makwabta a fira a wasu wuraren ma ba cikin gida ba mata su zo su kafa fira a kofar gida musamman sababbin unguwanni sai waccan tabaro gidanta waccan tabaro gidanta waccan tabaro gidanta sai a zo a tare a wata gidan wata ban san sunanta ba sai a zo ana zama a nan wata ta ɗora girki ta manta sai ta ce wa 'ya'yanta ku kula da shi dan zan ɗan fita nan zan je gidan maman wanci ko ba abin da za ta je ta yi illa gulma illa surutai illa hayaniya to shine man attala ayyamahu bil bitalat wasallaka jawarihahu alal halakat sannan gaɓoɓinsa ga baki ɗaya ba da su wajen abin da zai halakar da rayuwar shi sannan wa mata har mutum ya mutu wa ma a faƙa minal jinayat bai farka ya gane cewa saɓan Allah yake ba to wannan shine maghbunun maghbunun bi faraghi wa sihhati shine wanda bai ci gajiyar lokacinsa ba sararin da Allah ya bashi damar da Allah ya bashi sannan bai ci gajiyar lafiyar da Allah ya bashi ba Allah ya sa ba ma ciki Allah ya tsare mu ya sa ba ma ciki a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wasu ababe guda biyar ya ce mutum ya ci gajiyarsa kafin biyar su zo mai alimamul hakim ya ruwaito shi kuma ya ce ala ma. wato ya cika sharaɗin al'imamu bukhari da sharaɗin al'imamu muslim amma dai malamai sun tabbatar da cewa hadisi ne da ba zai wuce hasan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa igtanim khamsan qabla khamsi hadisin ibn abbas ke ka ci gajiyar abu guda biyar kafin biyar su zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shababaka qabla haramik ki ci ya kuruciya ki kina matashiya ki yi amfani da lokacinki na kuruciya ki gina rayuwarki kafin tsufa ya zo miki idan kina son ki gane sharrin tsufa to ki je ki kalli yadda tsofaffi suke rayuwa kuma ba a tsufa a dawo haihata yarta'ibu zujaju idan fa'a wa ya'udu shaykhun fi shababil fuhadi ba yadda za a yi gilas ya tawarwatse sannan ki ce bari in tattara shi in sake mai da shi yadda yake sai ce in ba ki gane misalin ba to bari in fito balo-balo in nuna miki sai ce wa ya'udu shaykhun fi shababil furhaji ba yadda za a yi a ce ga wani tsoho ya rididdige ya tsufa sai a ce wai da ya zama matashi ƙarya ne idan aka zo aka baki wani abu aka ce mai da tsohuwa yarinya ki ce ƙarya ne yawwa a dai mai da ke wata wani abin dai daban amma kin tsufa kin tsufa ba za ki taɓa dawowa yarinya ba in kin yadda gilas ya tawarwatse ya fatsa-fatsa ba za ki iya tattara shi ya dawo yadda yake da ba to haka wallahi idan kika tsufa ba za ki da yarinya ba shi yasa abul atahiya ya zauna yana wa kansa alhini yana wa kansa ta'aziyya bayan ya tsufa yana cewa ala laita shababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib ya lalaita shababa ya udu yauman ina ma dai a ce ƙuruciya ta koda na yini ɗaya za ta dawo in dawo bayan na tsufa yau gani tsoho in dawo koda na ni ɗaya ne a bani dama in zama matashi na ni ɗaya tak awa goma sha biyu fa ukhbiruhu bi fa'ala al-mashibu wallahi sai na ba tsufa la sai na ba ƙuruciya labarin abin da na gani a tsufa ba za yi dawo ba ba zan san ce shababaka qabla haradik na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fararaka qabla shugulik shiga damaki wacce damar da aka ce magbunun fihi ma kasirun minan nas ni'matan dama sarari shekarun baya na sha ba da wannan labarin shekarun baya can idan aka shirya wani taro sai aka gayyaci wasu mutane sai suka ci ba da uzuri ba za su samu damar zuwa ba in ina cikin waɗanda suke shirya abin sai ce ba wani nan kawai ba su ga damar su zo ba to yanzu yau ɗin nan ba yau lahadi ba takwas ga wata to ina jin gayyace gayyacen da na ƙi zuwa ban samu damar zuwa ba saboda nan suna da yawa akwai babban taro na unguwa da za a yi ni ne babban bako mai jawabi wallahi ban samu damar zuwa ba so da ba zan zama biyu ba na su karfe tara nan ma kuma gashi to wanne mutum zai yi kun ga shabab wasi abin nan farar ka kabla shuguli yanzu yana iya yiwa yau ɗin nan tun safe har yamma ta yi ƙila ba zan samu lokaci na ba yana iya yiwa har mutanen gidana ba za su same ni ba yana iya yiwuwa ga baki ɗaya yau ya na waɗanda muka yi sallama da su da safe ƙila sai gobe da safe za su sake gani na kuma ina nan a gari kuma a gidana zan kwana insha Allah me ya ja wannan alfaraq abin nan shuguli faragaka qabla shugulik faragaka qabla shughli na uku manzon Allah ya ce wa ka ƙabla mautik ka ci gajiyar rayuwarka kafin mutuwarka ka zo kun ga wannan rayuwar ba wanda ya san ranar da zai mutu wannan yana cikin mafi tsoron rayuwar duniya wannan kuma yana cikin abin da ke ba da tsoro game da mutuwa mutum bai san yaushe za ta zo ba watakila yanzu watakila an jima watakila gobe watakila jibi watakila gata watakila citta watakila sati mai zuwa watakila wata mai zuwa watakila shekara mai zuwa watakila bayan shekaru amma me kullu hayyin ya mutu ita ce ka'ida din mai rai sai ya mutu so bahaushe ya yi gaskiya da yake cewa da me rai ake yi da me rai ake yi wanda ya mutu shi ke wannan ma na nuna mana mahimmancin lokaci sannan mazo sama na hudu ya ce wa gina ka kabla faƙari mutum ya ci gajiyarsa gajiyar wadatarsa kafin talaucinsa ya zo yana iya yiwuwa mutum ya kasance Allah ba shi dama ta wadata ya cin gajiyar damar wadatarsa ita kuma wadata ba ta tabbata ko ta tafi ta ko ki tafi ki za a ce ga tsohon alhajin nan da can ya yi kuɗi amma yanzu ba kuɗi za a ce o oh, alhajin nan fa yau watan shi ɗaya da rasuwa jibe da gidan shi ya fara komawa ga yanzu ya ba dukiya kenan ko ki tafi ki batta ko ta tafi ta bacci ka'idar dukiya kenan sannan na biyar ce wasu ka ƙabla saƙamik ka ci gajiyar lafiya kafin rashinta tun ya ci gajiyar lafiya kafin duka waɗannan ababen da maza sama ya lissafa guda biyar annabta sama yana mana hannunka mai sanda ne a kan cewa mu kula da lokacinmu damar da Allah ya ba mu ta lokaci mu ci gajiyar ta, babu ni'imar da ta fi girma fiye da ni'imar lokaci yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa mana cewa kafafuwan bawa ba za su gushe ba a filin tashin alkiyama sai an masa tambayoyi a game da abu hudu za a masa tambaya a game da ƙuruciyarsa ya ƙarar da ita ya tsufa za a masa tambaya a game da dukiyarsa ya ya same ta sannan ya ya kashe ta za a masa tambaya a game da iliminsa me ya yi da shi ya yi aiki da shi ko bai yi aiki da shi ba magabata na kwarai sun kasance suna da kula da lokaci suna ɗaukan lokaci a matsayin abin da ya fi kowanne tsada ba su wasa da lokaci abu musa al'ash'ari yallahu anhu yana cewa inni ahtasibu naumati kama ahtasibu naumati inni ahtasibu naumati kama ahtasibu Ya yace da bacci na da qiyamul laili na dukkaninsu ina kirga su ina fatan Allah ya ballada in kuka ga na kwanta ina bacci to ba bata lokaci nake ba bacci mai manufa nike yi ina son ne domin in samu ƙarfi in tashi kuma in ci gaba da ibada ɗaya daga cikin tabi'ai al'imam amir bin abdi qais wata rana wani mutum ya gamu da shi ya ce ya amir ni, tukallimuni ni? ya ce amir kullum ka ganni ba ka mun magana ka mun magana yace ce amciki sham ya ce to rike min rana ta daina karuwa ka rike min rana ta daina tafiya lokaci na kai ya karuwa sai in maka magana ba da lokacin da zan maka magana wani malami yana cewa idan kina son ki ci gajiyar lokacinki to ki ɗauka cewa lokuta uku kike da su ba wancan ba da suka gabata wanda cewa na jiya da na yau da na gobe a'a shi sai ya zo da wani tsari sai ya ce akwai alwaktul mubaya akwai waktul siyana akwai wa alwaktul hur ya ce ki kasa lokutan ki gabaki ɗaya gida uku akwai alwaktul muba alwaktul muba shine lokacin da kike tsammanin aikin wani zaki shine alwaktul muba'u lokacin da kike tsammanin aikin da zaki yi na wani ne kuma tilas yake yi na biyu shine waktu siyana waktu siyana shi kuma shine lokacinki naki na ƙashin kanki sai lokaci na uku shi kuma shine alwaqtul hur shine lokacin da kike tsammanin kin gama wancan aikin sannan kina jin kin yi aikin kanki to yanzu kuma kina zaune ne ko kuma lokacin baki tsammani ba ki da wani abin da kika sa zaki yi a cikinsa waɗannan lokutan guda uku in kika tsara su a haka to zai taimake ki annabi sallallahu alaihi wasallam kafin wannan malamin ya riga ya ba mu wata formula ta ya za mu tsara lokacinmu abu na farko ya ce inna li rabbika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li dhayfika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu manzo Allah ya ce Allah yana da haƙƙi a kanki yana da haƙƙi a kaina Allah yana da haƙƙi a kanki kuma yana da haƙƙi a kaina kun ga shine wannan malamin sai yake cewa wannan alwaqtul mubah lokacin da ba naki bane lokacin da ya wajaba kiwa waninki aiki sannan manzo Allah sassame ya ce wa inna li nafsika alayka haqq sannan kai kanka kana da haƙƙi akan kanka sannan wa inna li zawjika alayka haqqan yana magana da namijin kuma lallai matarka tana da haƙƙi a kanka sannan wa inna li dhayfika alayka haqqan sannan baƙonka na da haƙƙi a kanka sai man sama ya hada ya ce kowane mai haƙƙi a cikin masu haƙƙin nan guda hudu to kowa ka bashi haƙƙinsa wannan ita ce formula farko ki ɗauka idan ramadan ya zo Allah subhanahu wa ta'ala yana da haƙƙi a kanki tun daga ketowa alfijir har faɗuwar rana za ki azumi idan lafiya ki ƙalau ke ba matafiya ba ce sannan kuma ba kya cikin jinin al'ada ko jinin biki kin ga zaki azumi wannan haƙƙin Allah ne sannan akwai dare shi ma akwai haƙƙin Allah a ciki na biyu ƙila kina da miji ke matar aure ce kina da 'ya'ya dukkaninsu suna da haƙoƙi a kanki akwai 'ya'yanki ƙanana gyandaye ba sa azumi da rana suna da haƙƙi a kanki akwai mai gidanki da 'ya'yanki kila da makwabta ko kuma kina da bake kaɗai bace kina da abokanan zama sun yi azumi suna buƙatar ki tanadar musu abin da za su yi buɗe baki da shi sun ga suna da haƙƙi a kanki Ƙila ma'aikaciyar gwamnati ce ke kina zuwa aiki kuma ba hutu aka bada ba da ramadan ɗin ƙila kina aiki a wani kamfani ne ƙila kina aiki a wata makaranta malamar makaranta ce ke kuma duka ba a baki hutu ba kuma ga watan ramadanu zai zo kin ga suna da haƙƙi a kanki waɗannan alal aƙalli waɗanda suke da haƙƙi a kanki kenan sannan ke kuma kina da haƙƙi akan kanki ke ma kina buƙatar hutawa ƙwaƙwalwarki ta huta kina buƙatar jikinki ya huta alal aƙalli kina buƙatar yin bacci sannan kuma kina buƙatar ki wasu abubuwa waɗanda ƙila ɗoriya ne akan waɗannan da aka lissafa kowane ɗan adam gwagwajen abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce masa na aiki to ya zaki ki tsara waɗannan ƙa'idoji za mu bada ƙa'idoji za mu bada abu na farko tun da kin san waɗannan dukkaninsu suna da haƙƙi a kanki ke ma kina da haƙƙi a kan kanki to abu na farko da za ki yi shi ne ki ji a ranki cewa sakon ɗinki ɗaya tsadar shi ba za a iya siya ba ba ki yadda sakon ɗinki ya tafi a wajen da zai da amfani ba shi ne kula da lokacin ai tsara lokaci daban kula da lokaci daban abu na farko shi ne ki kula da lokacinki shi ne abin da suke ce mishi himayatul waqt ko hibzul waqt ko alhifazu alal waqt tsara lokacin ki ɗauka cewa lokacinki ya fi komai tsada abu na farko kenan abu na biyu shine tahdidul hadaf ki zama kina da manufa a rayuwa kullum kika tashi kina da manufarki ga lokacinki an ce lokacin ya cika ne wannan sura minti biyar to aka yi ina ganin za in aka yi sai ku sai a sai a juya sai a ƙara ko minti ila goma sha biyar ne na'am abu na biyu shine tahdidul hadaf ki zama kina da manufa me manufa me ake cewa manufa manufa ita ce me kike so ki cimmawa misali suna kasa manufa gida uku akwai manufa ta kusa akwai manufa ta tsaki, akwai manufa ta ƙarshe misali sai ki ce kullum manufarki kina son mai gidanki ya ji daɗi ki faranta masa rai ‘ya'yanki kowa so kike a ranar kowace rana a cikin ramadan ba wanda zai yi kuka da ki sannan kuma kina bukatar kullum a game da karatun alƙur'ani kina bukatar kullum sai kin karanta izifi goma so kike yi duk kwana shida ki sauka kin ga tahdidul hadaf kenan shi kuma hadafin nan kamar yadda muka faɗi wannan hadafinki na kullum kullum kenan hadafinki na tsakiya sai ki ce kafin watan ramadan ya zo kina buƙatar sauka kaza kike son ki sannan a ƙarshe idan ramadan ya zo kina fatan a ce ki ji a ranki kina fatan cikin waɗanda Allah ya gafartawa wa kin ga manufofin guda uku kenan da na kusa da na tsakiya da kuma na ƙarshe shi na ƙarshen gaibu ne amma kuma akwai alamomi in lokaci ya ba mu za mu ambata akwai alamomin da za ki gane in ramadan ya wuce ba mafarki fa za ki yi ba da kanki za ki gane cewa anya na dace ba to abu na biyu kenan shine tantance manufarki ko ko manufarki ita ce kawai ai tun yau tsohon kwana nawa azumi kin yi list taliya a siyo miki kala akwai safagetti akwai eh, kaza Akwai guda nawa za a siyo a'a a tamfa nawa kike so ki sa a sallah lesi nawa kike son ki sa a sallah in waɗannan su ne manufofinki ba abin da za ki yi a ramadan ba abin da za ki samu a ramadan ƙila sai bakin ciki kila sai faɗa da mai gidanki waɗannan ba manufofi ba ne ba manufa mai kyau a ciki duka waɗannan ko da su ko ba su za a yi ramazan lafiya amma waɗannan da muka lissafa to su ne abin da ya kamata ki kula da su tahdidul hadas ke abu na biyu shine abin da suke ce mushi ترتيب الأولويات ترتيب الأولويات جير بايوريتي ميتي سيمي سيمي shi kuma su kuma aulawiyat ana kallon abubuwa daga cin abin da ake kalla a cin al'aulawiyat akwai alhal akwai alma'al me yanzu dole in yi shi me zan iya jinkirtawa zuwa anjima akwai abin da za ki iya jinkirtawa a girki akwai abin da yanzu yanzu nan za ki iya yin sa akwai abin da kuma dole ba zai yiwu ba yanzu sai can ƙila gab da wajen misali za ki soya kwai da doya ina jin za ki iya fera doya tun da rana ko amma kwai fa za ki iya faffasa shi ki karkaɗa ki ajiye shi ki sai da yamma zai iya yiwuwa a sa a firish ko kuwa ya kuna da wuta nan sosai eh, wata ku awa ashirin da hudu ake baku ko to to in ma dai ba zai yi shine misali haka akwai abin da ya shafi ibada akwai abin da yanzu dole ki akwai kuma abin da za ki iya jinkirtawa sai gaba tartibul Aulawiyya. menene yanzu misali a misalin tartibul aulawiyat ‘ya'yanki suna zuwa makaranta ba ba su hutu ba za su tafi da safe in ba azumi ba ne sai da safe kike tashi ki musu abun da za su tafi makaranta da shi ko kuma su karya to yanzu ramadan ya zo sai ki musu tun dare in aka yi na buɗe baki sai a aje musu shi za su yi karya da shi ko su tafi da shi makaranta in kuma kina tashi ki girki da sahur sai ki sa wannan lokacin a wannan lokacin zaki tartibul aulawiyat yana da mahimmanci me ya wajaba yanzu zan yi me zan iya jinkirta ki sai an jima ku kula da wannan da yawa mata ba su da wannan tartibul aulawiyat tikul aulawiyat Na hudu shine almuwazanat shine gwadawa me ya fi mahimmanci me bai da bai kai shi mahimmanci ba me abin kwata-kwata ba ma da mahimmanci me abin da zan iya dakatar da shi na saba ina yin sa kullum a rayuwata amma idan ramadan ya zo saboda in ci gajiyar damar ramadan zan iya jingine shi sai bayan ramadan in ci gaba da yi ku kun san wannan a cikin ayyukanku akwai abin da mace a gidanta za ta iya dakatar da shi sai bayan ramadan sannan sai ta ci gaba da yi amma kafin ramadan in ramadan ya zo za ta iya dakatar da shi sai bayan ramadan sai ta ci gaba da yi domin wannan abin ba tilas ba ne a rayuwa kuma ba a da matsananciyar bukata game da shi muwazana kenan ki zama kina da wannan zai taimake ki sosai sai abu na biyar shine ƙa'idatu a taawun ma'a taqsimil amal bainal muta'awilin kina da 'ya'ya sun kai biyar shida kuma ga su mata amma kina kukan aiki ya miki yawa ke kika ga dama kina da abokiyar zama ko abokanan zama ba ɗaya ba ba biyu ba kila ku uku ne kila ku hudu ne a gida amma kuna koken aiki saboda kun ki ku zauna lafiya ku yi wa kanku abin da za ku tsirar da kanku da za ku karkasa waɗannan ayyukan na ramadan ba za ku sha wahala ba cikin sauƙi za ku yi ayyuka kuma ayyukan ku su zama cikin jin daɗi in ke kaɗai kike a wajen mijinki kina da 'ya'ya kuma mata ne kowa ki raba mata aikinta idan suna hadda ki ba su abin da za su riƙa yi kullum na hadda idan suna zuwa makaranta ba a ba su hutu ba a kalli yaushe suke zuwa makaranta yaushe suke dawowa in kuma an ba su hutu shi kenan kin gode wa Allah in suna zuwa daura da ake yi a Ramadan a wasu wuraren karfe nawa suke zuwa karfe nawa suke dawowa yaushe kika ba su dama su dan huta su bacci yaushe kuma za a tashi a fara aiki ke wance kama kaza ke wance yi mana kaza ke wance yi mana kaza za ki kai karfe biyar na yamma kin gama komai kin shirya duk abin da ake bukata na buɗe baki ba tare da an kira sallah magariba kina kicin baki sallah ba baki gama abin da zaki ba kin ba kin bakanta wa kowa rai a gidan ana jin haushinki Allah na jin haushinki Allah na jin haushinki baki bauta masa ba mai gidanki na jin haushin shi baki ba shi ba mutanen gida suna jin haushi basu baki baki ba su hakkinsu ba saboda baki tsara lokacinki ba baki ci gajiyar damar da kike da ita ba baki bi ka'idatu ta'awun ba wadda ka'ida ce qur'aniyya Allah ta'ala yana ce mana wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan raba aiki ake yi a kasa aiki kowa a ba ta aikinta ke rike mana kaza ke ki mana kaza ni kuma zan yi kaza haka ma'aiki sallallahu alaihi sallam yake a tsira akwai hadisi amma da'ifi amma a tsira ana kafa hujja da shi wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiya da suka yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka tashi wasu suka tafi suka je suka yi farauta suka yi farauta wani naman jeji shi kenan wasu suka zo suka ce to su za su fede bayan an fede sai wasu suka ce a to mu kuma mu za mu gasa mu za mu yayyanka sai wasu suka ce a to mu za mu gasa sai mazu ya ce to akwai raba ayyukan gabaki ne ni kuma wa alayya jam'ul hatsaf ni kuma ni zan tattaro itacen da za a dafa gasa nama kun ga taqsimul amal kuma haka manzo sama yake wa sahabbansa ba sai a wannan kissar ba a wurare da yawa manzo sama abin da yake yi yana raba wa sahabbansa aiki kowa da aikin shi kai wane yi kaza kai wane kai zaka rike mana kaza da haka ake cin nasara qa'idatu ta'awun ma'a taqsimil a'mali raba ayyuka Shi abin da bature ya zo ya sata yake cewa division of labor a raba aiki raba aiki yana da mahimmanci sosai sannan bayan wannan ka'idar ta ta'awun akwai ka'ida ta akwai ka'ida ta tauzi ta ita ce ma kamata mu faɗe ta tun a farko ƙa'idatu tahfi kullum kika tashi kina da tsari domin duk waɗannan ƙa'idojin da muka ambata guda biyar ba za su yi aiki in babu ƙa'idatu tahfi ƙa'idatu tahfi ita ce kullum kina da mai zaki shi tahqiqi ba sai kin rubuta a takarda ba kina tashi kawai kin san cewa tun safiyarki har dare kin riga kin kasa ga abin da zaki aikata misali zan tashi in aka yi sahur in aka yi sahur na tashi zan yi sahur ba abinci misali ba abinci sabo nake dafawa ba ina za a sha shayi da biredi ne kuma dama na sa ruwan zafi na a cikin flat Sau daga in lokacin sahur ya yi za a tashi a yi sahur har lokacin da alfijir zai keto ko kuma zan gama sahur in na gama sahur ina son kafin a kira sallar asibaki ina son in karanta izifi ɗaya ko izifi biyu ana kiran sallar asuba zan tashi in yi raka'atul fajr sannan in yi sallar asubahi in zauna a wurin da nike in yi zikiri in yi zikirin safe in aka gama dama yara za su tafi makaranta akwai babbar yata misali wata ce take wannan magana kina da babbar ya shekarunta sha biyar tana sakandare da ƙanninta ko shekarunta sha shida da ƙanninta ko shekarunta sha bakwai da ƙanninta ki riga kin tsara musu yadda za su tashi da kansu su yi ɗauko abincin da kika riga kika dafa tun a buɗe bakin jiya za su san yadda za su gyara su zuba a cikin filat ko kuma su zuba a filat su ci waɗanda ba su azumi su tafi makaranta ke kuma kin sa wa kanki cewa kina buƙatar ki bacci bayan asuba duk da wannan baccin bayi da wani amfani inda da yadda zaki ki daina yi ki daina amma kila zaki je makaranta ko ke ma'aikaciya ce to sai ki kwanta bacci ki huta zuwa irin karfe bakwai da rabin nan kin tashi sai kuma ki tafi daura za a yi ƙila karfe tara a a ke ma'aikaciya ce ya kamata a ce ofis ɗinki ki je karfe takwas da rabi ba ki latti ba kin tafi in daura ce kin da kafin azahar in aiki ne kila ba za ki dawo ba sai bayan azahar kin ga duk wannan takhsisi in a gida kike ba inda zaki kin sa wa kanki cewa idan rana ta fito zaki sallar walha alal aqalli raka'a biyu da ramadan fa ko raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwas zaki wannan sannan zaki ɗauko ƙur'anin ki sake ɗiban wasu izufofa ki kafin azhar azahar na yi sai ki ce to za a fara kuma aikin gida ga rediyon ki kusa da ke ana tafsirai kin zaɓi tafsiri ana tafsiri kina ji ko kuma a waya ki kike saukewa an yi tafsirin jiya ko an yi wani darasi na ramazan jiya kin sauke kin kunna kina jin kayan ki ga sauran mataimakan ki nan kun zo kuna aiki tare kafin la'asar kun gama duk abin da za a yayyanka abin da za a yi kaza a yi kaza kun yi la'asar na yi sai kicin kin shiga kicin duk abin da za a yi duk abin da za a yi za ki iya kammala shi kafin magariba ki je ma ki wanka ki tsabtace jikinki sannan a zo a yi buɗe baki ba ta cikin ƙaji ba ta cikin hamami kina cikin ƙanshi sannan kuma ga kina buɗe baki da ke da mai gidanki ko da sauran 'yan gida ga baki ɗaya an gama buɗe baki shi sallar tarawihi an yi sallar isha'i inda ake yin haka da wuri inda kuma jinkirtawa ake sai da daddare shi ke ba abin da zai kuɓuce miki idan ke mai sana'ar gida ce tela ce wannan ya kamata a ce in teloli ne an muku wannan muhazarar tun kafin wannan ranar domin duk tela mai hankali duk tela mai hankali to ko dai a ce yanzu ta daina karɓar ɗinki eh ko kuma ta tsara yadda za ta yi za ta sallamu kowa kafin sallah kada ki karɓi ɗinkin da za a ce sai da ke a zuciya kina jin wata ba za ta samu ba sai bayan sallah domin duk wanda za ta baki ɗinki yanzu tsakaninta da Allah ke ma tsakaninki da Allah kin san za ta baki ne don sallah sai dai idan ita ta ce to a ajiye sai bayan sallah sannan to in ita ta sa wannan sharaɗin ta yadda to shi kenan amma kina tela babu mutanen da suka fi asara da ramazan kamar teloli na riga na gama wannan binciken da mazansu da matansu ga baki ɗaya wallahi teloli ku ji tsoron Allah ku dena wasa da ramazan don neman duniya duniya ku ɓata wa mutane rai sannan kuma ku ɓata wa Allah rai sannan kuma ba ku samu komai ba an gama azumi na kira wani yaro tela ne wasu shekarun baya na ce masa nawa ka samu ya ce wallahi shi bai ma san abin da ya sama ba na ce to yanzu a tarar zai babu kamar ka sai dai ka tuba wa Allah yi asara asara kam kayi ta ramadan ya zo baka bauta wa Allah ba sannan baka ji daɗin jikinka ba sannan ko mutane ba wanda ka faranta wa rai Guduwaye, ranar sallah guduwaye ya kasa zama a gida ya ɗirgi kayan mutane ya kasa yi ya ce min wallah malam karshe kawai zuwa nake in na zauna a shago ko sai in ta kallon kayan na kulla kofa ni kadai a shago sai in ta kallon kayan a rasa ma yadda zan yi da wanne zan fara wallahi rashin tsari yanzu tela mai wayo mai hankali yanzu ya daina karɓar ɗinki in kuma ka matsa masa zai ce to in baka samu ba kafin sallah ka zarga ka yadda in ta ce ya kayi da shi ke ba na sallah ba ne eh, ba na sallah ba to haka mata ma duk da ku mata da yawa ba a cika samun matsala da ku ba a rigimar telanci an fi samu a mu maza mun fi zama kargage saboda ka ku ci gajiyar lokacinku ina jin waɗannan ɗan shawagin da na yi zai ba mu alal na faɗi ƙa'idoji sun kai guda shida ƙa'idoji guda shida na kula da lokaci da cin gajiyarsa a watan ramadan ba ma a watan ramadan ba a rayuwa ga baki ɗaya kuma za ki samu damar ki bauta wa Allah ki faranta wa mai gidanki rai ki faranta wa mutanen gidanki rai duka ga baki ɗaya sannan ke kan ki ji daɗin kanki idan aka gama ramadan kika ƙara kika tsara lokacin ki kuma kika ci gajiyar lokacin to za ki iya gane cewa kin ci nasara abu na farko shine za ki ganki kin yi gaggawar ci in kin sha azumi ne a ramadan za ki ji kin damu kirama magabatanmu suna cewa inna min alamati qabulil hasanati alhasanata ba'daha daga cikin alamar Allah ya anshi aikin ki, shine in kika gama aikin alheri ki ji ki gaji ba kawai so kike ki ci gaba da wani aikin alheri shine ma'anar fa idza faragta fansab in kika gama wata ibadar to ki kafi ki kafa wata kuma ibada sannan daga cikin alamar cewa ba karɓi aikin ki ba shine an gama aikin ibada ko kawai sai ki ji kuma kin koma shagala wannan alama ce yan uwa wannan na cikin sirrin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya idan mutum ya gama ramadan ya azumi shida na shawwal amma ki yi ƙoƙarin rama wanda kika sha na ramadan da zara an gama ramadan to yi ƙoƙari ki rama wanda kika sha in kin sha in kuma baki sha ba to yi kokari ki fara na sittu shawwal wannan alama ce ta Allah ya karba aiki alama ce ta karban aiki za ki ga ba za ki tsaya ba kin yi wa kanki wata tarbiyya domin Ramadan makaranta ce babba wadda ake fita da manya-manyan takaddu a matsayin sakamako wasu kuma su yi asara sau da ka 'yan uwa wannan maudu'in yana da faɗi asali mala abdulhafiz sun nemi a yi rubutu a kai ne to in ramadan ya zo kusa abubuwa cakuɗewa suke na faɗa muku bayan wani ina da wani taro tun karfe bakwai ban je ba na yanke hanzai karfe bakwai na safe ina da wani karfe tara to kuma ga wannan sannan ga wasu sauran abubuwa da yawa yanzu ma nan ba gida zan yi ba to shi yasa asali rubutu aka so a yi a zo a yi daura amma ma ta sha'una illa an sha muna fata in sha Allah zuwa bayan sallah za a sake samun dama sai a zo sai a yi daura eh, a rubuta wani littafin da za a zo a yi daura a kansa mu yi ƙoƙari mu tsara lokacinmu kuma mu ci gajiyarsa a cikin wannan wata mai daraja wata mai albarka kan mai wasa da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya shiryar mana da zuriyar mu ya tsare mana garuruwan mu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ba mu arziki mai yawa kuma mai amfani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh